وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منساك سأدواء وأن مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري da ke nan rijiyar zaki a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis a yau 25 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 15 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2017 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilus sayyid min alkalimin tayyib ko rafi'il kalimin tayyib والنفر مشهور ما لمنا الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى امين. وانا ونشين درس منسبة لترى وانا لتابي البركة دبانا مشغا كراتو تاردع بند مالا يا كرانتا منا أقوي أبو بوه دابيو نكسو سو. abubuwa ne guda biyu waɗanda dukkaninsu kasuwanci ne tare da Allah wanda ya shirya zai zuba wa Allah subhanahu wataala jarinsa a asusunsa to ga shi ya samu wani malami yana cewa dukiyarka ba ita ce wacce ka tara ba dukiyarka ita ce wacce ka yi aiki da ita ita ce dukiyarka shi wadda ta yi maka aiki kai wani abu da ita shi ita ce dukiyarka ce inda za a zama kana da tarin dukiya komai yawanta inda za ka kasance a sahara ko a ƙungurmin daji inda babu abin da dukiyarka ta zinari ko azurfa ko naira ko dala ko euro za su ga za su saya maka komai ba to da wannan dukiyar da ƙasa a wani lokacin duk ɗaya suke watakila ma ciyayin da suke cikin wannan dajin su fita albarka abinda ya fi wannan magana ta wannan malamin shine faɗar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa dukiyarka ba ita ce wato ba ɗan adam ba shi da komai daga cikin dukiyarsa sai abinda ya ci wanda karshe zai kafe shi ko tufafin da ya sa wanda za su tsufa ko kuma abin da ya ciyar ya ba wa Allah wanda shi ne zai amfani shi nan gaba akwai ayyuka guda biyu wadanda mun jima da fara su wasu yi nisa a wannan cibiya suna buƙatar tallafi suna bukatar wanda zai kawo ɗauki cikin magada na abubakar da na usman ibn affan ah, muna da labirari ɗakin karatu wanda ya kunshi da tattafai wanda aka buɗe shi nan domin ɗaliban ilimi su zo su yi karatu a ciki masu bincike su zo su yi malamai masu wa'azi wani wanda yake da buƙatar leke-leke a cikin littafin ilimi na addinin musulunci yana iya zuwa yayi tun daga bayan la'asar har zuwa karfe tara na dare a cikin 'yan kwanakin nan mun sattakan nan da suka wuce Allah ya albarkace mu da ƙarin wasu dimbin littattafai masu daraja matuƙa da gaske wanda suke cike da gwalagulai wani bawan Allah ne ya saya mana su daga kasar daga kasar Saudiya wato daga wanda bai taba ganin mu ba bai taba ganin shi ba ba na jin ma ya taba zuwa Afirka balle Najeriya takarda ce muka rubuta ya yarda da abinda muka rubuta kuma ya so mana littattafai don mu zo mu ajiye a wannan gurin wanda kimar ga waɗanda suka san darajar littafai sun ce sun fi miliyan goma za ka suna na mun gaba musu stampi muna jiran mu ɗora su a kan da ake ce musu kantoci to muna da kantoci wanda wani bawan Allah ya yi mana a kwanakin baya Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya kara masa lafiya wanda muka dora littattafan a kansu littattafan da muke da su a kai to da aka kawo waɗannan sababbi waɗanda sun kusa ko ma sun yi adadin waɗanda muke da su a baya to sai zama na babu da kantocin da za mu dora su to muna buƙatar wanda yake so ya zuba jarinsa shi ma a cikin wannan kasuwanci da allah ya zo ya zuba kamar da na gaya muku littattafan nan kima su tafi miliyan goma amma kantocin da za a ɗora su a kansu bai kai da cike miliyan ɗaya ba to kaga ina ga abin kunya ne mu sake rubuta mu ce da Allah su aiko mana kudin kantoci kuma eh. ina ga in muka yi haka masu hankali ma sai ne tsine ƙasar da ake cewa kuna da arzikin man fetur ƙasar da ake ganin masu kudinta suna tururuwa umara da hajji su shiga kantin gwalagwalai a yi sayayya a yi waye a yi waye a ce an tura musu kayan miliyan goma ko fiye da haka sun kasa ba da miliyan ɗaya domin su yi mata su yi wurin abin da yanzu littafan sun fi sun kusa wata biyu a je a suna ta kula duk sanda na shiga hankali na yana tashi ina neman wanda zai zo ya mana waɗannan tattocin mun gama masu stamfi tare da matasa samari da muke tare da su a nan mun ware daban tafsiri daban littafan hadisi daban na fiqh daban na luga daban na tauhidi na mene duk mun ware su kawai abin da muke jira mu dora su akan wannan tantoci to amma har zuwa yanzu ba mu yi dace da wanda zai iya fitar da miliyan cikin dimbin dukiyar da Allah ya bashi ba ya ce ga wannan nasa a cikin akawun ina na lahira muna fatan a cikin wannan dandazo ko kuma waɗanda za su ji wannan sauci na ko da bayan an tashi da karatu don na wannan karatu yana fita ya yawo muna fatan wani ya yi gaggawa ya saka jarinta jarinsa a cikin wannan ba ka san irin kanadin da Allah zai maka ba a cikin kuma wannan shine dukiyar taka ba abinda ka saskake a banki ba in ka mutu ɗayan ka cika rigima wajen ramadan ba nan shine dukiyar ka ba dukiyar ka shine abinda kai wannan da muke fara abu na biyu akwai studio wanda shi ba mun wajen shekara uku abun dole ka fada don baya da za a yi mun wajen shekara uku muna ta muna ta fatakar yadda za mu kammala shi wanda studio ne da za a rika yin karatuttuka karatukan da muke yi wanda kuke sauraro a gidan rediyo na san da yawan ku daga nan kun saurari abin da muka yi tarihin sai na usman tare da dan uwa malam alkasim amma ba wanda ya san ko kaɗan ne daga cikin suka sanya muke rikodin dinsa ya ina muke zama mu yi rikodin dinsa wato wani lokaci za ka ga muna ta yawo na mu zauna nan mu zauna a falo na lokaci yara su zo su fata mana haka da eh mun ta gargadi kada a bar wani yaro a sako shi wani lokaci muna cikin yi wani mai babban mota kawai ya sako ta a nan titin ma ya taho ina jin wasu za su rika jin hon yana da to ya za mu yi da shi za mu ana shi wucewa da ko za mu ya ayyan mu ne ma iya cewa kada a sake su sai mun zama wani lokaci muna yi a damana sai ka ga ruwa ya fi ci to kuma rufin kwano ne ko ba rufin kwano ba ne in kana ƙasa shatakar ruwa a ƙasa ba zai bari ko da zai kyau ba dole mu yanke mu haƙura to mun yi ƙoƙari a mu kammala wannan studio saboda banda ma abin da ya shafi rikodin na rediyo za mu iya yin na na talabijin saboda akwai abubuwan da muke sun nuna bayyana mutane sosai musamman ma bayan samuwar kafofin addini namu na sunna waɗanda suke nuna karatattuka da darussa da sabuwa to kusan mun fi shekara uku muna tafa yadda da mu kammala shi alhamdulillah mun wajen kaso biyu cikin uku na aiki abinda ya rage bai fi kaso ɗaya ba na san sadaka ce jariya da duk wanda ya zo ya sanya ya sanya jarinsa da akawun abin a jiyarsa a cikin wannan akawun so wani ce eh, sakonni guda biyu da nake so kisar da waɗanda suke nan da waɗanda kuma za su saurare da bayan an yata wannan karatu namu a kafofin watsa labarai allah ya samu dace waɗanda duk za su wanda duk yake shirye ya zo ya bada tashi ya bada mawarsa to yana iya nema na kai tsaye ko ya nemi dan uwa mana amfanta su wanda ka samu cikin mu insha Allah za mu gaya maka abubuwan da ake so da abubuwan da ake bukata ko da ba za ka iya yin duka ba to kana iya bada abin da ka ba in ka kawo wancan ya kawo wance ya kawo to sai kaga an yi abin da ma ba wato ba a zato to amma in ka zo ka ga ba za ka iya baka gudu ta neman ka ɓaci ba. kaga wannan ba daidai ba ne sai eh, kullum roƙon Allah kake ba amma kai ka ko baka san kullum a rikacewa ka baya amma kai ka baka da jiya ka cewa Allah ba ka eh, mun tsaya inda mala yake cewa faddu a'u wallazi ya taƙaddamu bikir wa sana'u aksaru wa aqrabu ila ijabati min ad-du'a al-mujarrad gabanin wannan a wancan satin mun karanta mun kai guda biyu حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه وأن أصحاب السنن لابن حبان سكرويته وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي ونمتن ينا الدعاء أكسين الدعاء سينا جاء اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أشهد أفوا أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ahad ya ji wani yana faɗar wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam lalle ya roki Allah da sunansa mafi girma allazi idza du'iya bihi ajaba sunan nan nashi wanda idan aka roke shi da shi sai ya ansa wa idza su'ila bihi a'fa in aka tambaye shi da shi sai ya bayar da kuma hadisin da abu Dawud da nasa'i suka fitar hadisin anas dan malik radiyallahu anhu yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ina zaune wani mutum kuma yana sallah sai wannan mutum yayi addu'a cikin addu'ar sa yake cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta almannan badi'u samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum yayi wannan addu'a فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم لقد الله باسمه الأعظم حقيقة يا روكي الله رسولنا سما في جرمة الذي إذا دعي به أجاب idan ya yi roƙo da shi wanda idan ya yi roƙe shi da shi sai ya ansa wa idan su ila bihi a'fa idan aka tambaye shi da shi sai ya mun ce wannan a cikin waɗannan hadisai biyu za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa waɗannan mutane ko ya faɗa game da waɗannan mutane guda biyu cewa kowannensu ya roƙi Allah bismihil a'zam da sunansa mafi girma ɗayan ga abin da ya ce ɗayan kuma ga abin da ce kowanne ya faɗi wata wata addu'a ce ko wani tasbihi ne da ya sha bamban da ɗan uwansa kuma kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad da'a Allah bismihil a'zam to wane ne sunan al'azam a cikin waɗannan addu'o'i nasu kuma ma wanne ne al'ismul azam ismullahi al'azam wasu daga cikin malamai suna ganin babu wani suna daga cikin sunayen Allah da za a ce ya fi wani girma wato sukan ce suna cewa sunayen Allah dukkaninsu kansu daya daidai wa daida suke a mataki guda suke kowane suna na Allah al'azim ne babba babu wani wanda za a ce ya fi wani girma suna cewa ma bai halatta ka ce wani suna na Allah ya fi wani ba to amma ya za su yi da irin wannan hadisai da suka ce al'azam al'azam sifa ce a abin nan siga ce ta mubalaga afalu ne ta tafdil abin afalu tafdil yana nuna wani ya fi wani suka ce al'azam anan ana nufin al'azim ma'ana af'alu tabdil anan laysa fi babi ba ana nufin af'alu tabdil ba anan ana nufin al'azam ana nufin al'azim suka ce asma'ullah kulluha azima sunayen Allah dukkanin su manya ne daga cikin malaman da suka yi wannan akwai eh, abu ja'far al-qadari mai malamin tafsirin nan mashhuri imam mufassirina akwai abu al-hasan al-ash'ari wanda ake jingina masa mazhabar ash'ariya akwai ibn hibban akwai abu bakar al-bakallani abu tayyib ibn hibban yana cewa abinda ake nufi da al-a'zam al-a'zamiyya nan da aka ambata abinda ake nufi yawan lada wato sunan Allah da idan ka same shi zaka samu yawan lada wanda ya addu'a da shi zai samu lada mafi yawa amma ba ba ana nufin sunan ne mafi girma ba wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai waɗanda suke ganin ma babu wani suna da zaka ce shine al-ismullahi ta fuskar cewa ya fi sauran sai dai ta fuskar yawan lada alazamu da aka ambata a cikin wannan hadisi hadisin buraida da hadisin anas ana nufin mazidu thawab wal ana nufin ƙarin yawan lada wasu daga cikin malamai suka ce ismullahi al'azam ba wani suna ne na musamman ba a'a kowane sunan da Allah da bawa zai roki Allah da shi gaba daya ya nitse tunaninsa gaba daya ya durmiya a cikin halarto da wannan sunan lokacin da ke a kiran roƙon Allah subhanahu wataala to wannan shine ismullahi al'azam idan da Allah ne ka roƙe shi gaba ɗaya a lokacin da kake roƙon sa gaba ɗaya da tunaninka da hankalinka da zuciyarka gaba ɗaya ka dulmiya cikin halarto da wannan sunan to shine ismullahi al'azam a gurinka idan wani ya roƙi Allah da ar-rahman ko ar-rahim shi ma ya dulmiya da tunaninsa da hankalinsa gaba ɗaya cikin halarto da wannan ma'anar wannan sunan lokacin da yake addu'a to wannan sunan shine al'azamu a wurinsa sauraka kaga su ma a su babu wani suna na musamman daga cikin sunayen Allah da za a ce shine al-ismullahi wannan ana ruwaito shi ko ana jingina wannan ra'ayi ko wannan magana zuwa ga Abu Ja'far as-Sadiq eh, zuwa ga Ja'far as-Sadiq da kuma al-Junayd ibn Muhammad daga cikin magabata wasu kuma daga cikin malamai suka ce shi fa sunan al-ismullahi al-azam ba wanda kawai ya san shi Allah ne kawai ya san shi ka kowa ya rutar da kanta duk wani dalibai da ake yi a dina ba wanda ya san shi sai Allah to amma da yawa daga cikin malamai sun yarda akwai wani suna daga cikin sunayen Allah da shi ne ismullahi al'awar wannan shine ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai to sai dai sun yi sabani wanne ne ba wanne ne ba sun yadda akwai ɗaya ko akwai wasu sunaye daga cikin sunayen Allah su ne su ne to amma wanne ne ko waɗanne ne kusan akwai wajen kauli wanda ya hajar ya ka cikin fatul bari da ka wajen kauli guda kauli goma sha hudu to ra'ayuka goma sha hudu wasu akwai nassi sahihi sahihi sahihi kuma karara ya bayyana abin wasu akwai nassi sahihi ba sahihi ba sahihi ne amma kuma bai fito karara ya nuna wannan ba wasu kuma suna da nassi wanda yake ba mai inganci ba ba amma ba mai inganci wasu kuma ba su da mara nassi wasu ma mafarki ne wasu kama kama ne daga cikin masu kama kama akwai wanda suka ce huwa shi ne asibullah da aka ga wani kama kama ne eh, suka ce huwa razi ya kawo wannan daga daga wasu ahalul kashfi ma'abota kashfi ka ce fi kasan kasuwa ne ta suke ambatan Allah da hu hu hu wanda mun yi bayanin cewa babu wani zikiri hu wasu suka ce ismullahi al'azam shine Allah sunan Allah Allah suka ce saboda shine sunan da babu wani wanda ake yi masa lakin wannan sunan sai Allah babu wani hatta waɗanda suka yi da awar uluhiyya ba wanda ya sa wa kansa sunan Allah sai dai ya sa musulun sunan wani ko ila ma aliktu lakum min ilahin ghairi ko arab ana rabbukum al'a'la ko ar-rahman ko ce rahman ya lama musailimat al-kazzab sai dai fita yawo a sauran suna amma babu wani wanda ya iya bugar kirji ya ce shine Allah to sannan kuma wannan suna na Allah suka ce shine al-asl fi asma'illahi kulliha shine al-asl shi yasa ake jingina dukkanin sunaye gare shi kamar a bismillah kaga ce bismillah sai aka ce ar-rahman ar-rahim sai zama na ar-rahman ar-rahim da sifa ce ta shi Allah sai zama Allah shi ne al-asl huwa Allah alladhi la ilaha illa sai aka fara da Allah da shi ne al-asl suka ce to wanda ya nuna kawai shine ismullahi al-azam wasu suka ce a'a ismullahi al-azam shine Allahu ar-rahman ar-rahim waɗannan uku su ne ismullahi al-azam suka ce hujjarsu shine wani hadisi da ibnu maja a cikin sunan ya rawaito daga aisha radiyallahu ta'ala anha cewa ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama take cewa ya koya mata annabi ya koya mata bismillahi al'azim sanar da ita bismillahi al'azim annabi sai bai sanar da ita ba sai ta yi sallah sallar ta sai ta ce Allahumma inni ad'uka Allah wa ad'uka Rahman wa ad'uka Rahim وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم في النبي صلى الله عليه وسلم يجي لإتاء إنه لفي الأسماء التي دعوت بها يجي لإتاء أي الأعظم الله الأعظم عندك كتنبيين يلا تكن ولا ننسونا عندك يوجي الله نسونا تعالوا كألا دع الله da ar-rahman da ar-rahim shi yasa suka ce to Allah ar-rahman ar-rahim din shi ne sune ismullahi al-azam saboda annabi ya ce da ita innahu la fil innaha la fil asma'i allati da'awtu Allah da'awtu Allah biha amma wannan hadisin abin nan hadisi ne mai rauni saboda kaga ba hujja bane sannan kuma lafazin sa baya nuna haka tunda ya ce yana ciki amma bai ce duka hukumar. bane sannan kuma a ciki ta ce wa bi asma'ika husna kulliha to ya za a san wanne ne daga ciki saboda haka in ma da ya inganta to bai zama tarihi ba bar zantana ma bai inganta ba wasu suka ce ismullahi al-azam shine ar-rahman ar-rahim al-hayy al-qayyum wato waɗannan sunayen sune ismullahi al saboda hadisin da الإمام الترمذي يفتر أتكين جامع الجامع بن سرى أنا أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها فكي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين نبي اسم الله الأعظم سونا الله ما في قربا ينأتكم ولن آيوي قدامي آية فرقو تكين سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سنة فرقا سورة آل عمران ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وكذا أنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة البقرة kaga الرحمن الرحيم sannan kuma a cikin farkon suratu ali imran an faɗi alhayyul qayyum suka ce to don haka waɗannan su ne ismullahi ta'ala wani hadisi duk da wasu sun ramuna shi amma hadisi ne hasan shekh nasiruddin albani ya hassana shi yana cikin littafin sa'a sahiha ya ambaci cewa waɗannan cewa ismullahi al'azam yana cikin waɗannan ayoyi guda biyu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim da kuma farkon suratu ali imran farkon suratu ali imran shine alif lam Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wasu kace al-hayyul qayyum shine shine ismullahi al-azam cikin magana ta biyar ce al-hayyul qayyum din shine ismullahi al-azam suka ce akwai hadisin umama حديث أمامة ونشيمة حديث لتبتتش هنا شاء اسم الله الأعظم في ثلاث سور سورة البقرة وآل إمران وطاها اسم الله الأعظم هنا تكن سورة يبدأ هنا تكن سورة البقرة شيني الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا. ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm da wannan aya sannan kuma da suratul ali imran shine farkon ta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul sannan da suratul taha wa duk alhayyar qayyum ya fito a duka waɗannan gurare uku annabi kuma ya ce a cikin waɗannan surori guda uku su wannan ismullahi al'azam ne za ka wasu suka ce wannan shi ne ismullahi al'azim wasu kuma suka ce a abinda ya zo a cikin hadisin anas wanda muka karanta wannan abinda ya zo as'aluka bi anna laka la ilaha illa anta yawa daga nan la ilaha illa anta al-mannan badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum wadannan sune ismullahi al'azim saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad da'a Allah bismihi al-a'zam suka ce shine ismullahi al'azam wannan hadisi kamar da muka ce hadisi ne tabbatacce ya inganta yana cikin sunan wasu daga cikin malamai suka ce badi badi'us samawati wal ard dul jalali wa ikram wannan shi ne ismullahi al'azam saboda hadisin da Abu Ya'la ya fito ya fitar da shi a cikin al-Musnad daga wani mutum da kabilar tsanci wanda asari ibn yahya ya yabe shi yake cewa na kasance ina roƙon Allah ya nuna min alismullahi al'azam sai aka nuna min shi wato abu farki a rubuce a cikin taurari a sama sai na ga abin da aka rubuta ba duk samawati wal ardh zul jalali wal ikram to wannan kaga mafarkin sa ne bai kamata yayi karo da da abin da ya gani a mafarki ne so abinda ka gani a mulki ba zai zama hujja ba a mulki ana ɗaya cewa da shi idan ya ji daidai da wani abu da amma ba zai zama hujja a irin wannan guri da ake ta kawo hadisai ba eh, wani ya ce shi ga nashi ga nashi amma shi a mulki ya gani ba zai saurare shi wasu suka ce zurniya yawar ikram shi kadai ne ismullahi al'adam shi ne kauli na takwas suka ce saboda hadisin da tirmidhi ya fitar daga mu'az ibn jabal radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji wani mutum yana cewa ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram annabi yace qad istujiba laka fasal an ansa maka tambayoyi kawai hadisi ne mai rauni sanadinsa akwai wanda ake kira sumama ibn hazan wanda bai rauni mai sumama ibn hazan a cikin sanadinsa wasu daga cikin malamai suka ce ismullahi al'azam shine Allahu la ilaha illa huwa al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad menene hujjar su hadisin da muka hadisin burayi hadisin buraida ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne ingantacce ne sahihi ne shi yasa ibn hajar ya ce wa huwa arjahu min haythu sanad ta fuskar isnadi wannan hadisin wannan kaunin shirri ya fi rinjaye ta fuskar isnadi saboda isnadin wani hadisi na buraida ya kowanne karfi kuma shaukani ya goyi bayan wannan magana haka nan shek nasiruddin albani shi ma ya mara musu baya akan cewa ta fuskar isnadi wanda ya fi kowanne inganci to ka hada shi da hadisin anas ibn malik shi ne yake bai masa inganci sannan sauran da muka karanta kamar alhayo abin hadisin hadisin obama shi ma ingantacce ne akwai waɗanda suka ce rabbi rabbi shine ismullahi al'azam da sun ce saboda yana yawan mai maimaituwa rabbana rabbana alkur'ani suna nan jiya to annaba da shi suke ta roƙon Allah rabbana rabbana rabbana rabbana zalamna anfusana rabbana amanna bi rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan tayyiba rabbana kace to rabba rabb rabb din nan shi yake mun shine al-azim sannan suka yi hujja da hadisin da hakim ya ruwaito daga abu darda da ibnu abbas radiyallahu anhu cewa ismullahi al-akbar da wannan lafazin ismullahi al-akbar rabbi rabbi hadisi ne mawquf wato ya tsaya a kan Ibn abbas ko abu darda sannan a cikin sanadinsa akwai hisham Ibn abi ruqayya wanda imam bukhari da imam ibnu abi hatim sun kawo tantamasa amma ba su faɗi komai akan sa ba ba ya ba fallasa amma shi na sun bin albani na cewa da yawa da cikin malamai amintattu sun yi ruwaya daga wajen su saboda aka yi hassan hadisi sai dai kaga cewa kai ismu lahi da akbaru da cewa da akbaru da azamu da suna iya ba da ma'ana daya wasu suka ce da'awatu zinnun addu'ar annabi yunus ita ce ismu lahi da azam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin suka ce saboda annabi ya ce fa innahu lam yad'u biha muslimu fi shay'in qattu illar ta jazan mahula suka ce saboda annabi ya ce babu wani mumini da zai roƙi Allah da ita akan wani lamari kowane ne sai Allah ya samu ka ce don haka wannan yana nuna cewa wannan shi ne ismin layi na wasu suka ce Allah Allah Allah Allah la ilaha ya nuna masa ismullahi al'azim sai ya ga wannan abacci to kaga wannan ya na farko dai abacci da dabi ko ba ba a fito da isnadin ta zuwa ga zainul abidin ali ibn ba ballantana a tabbatar da ita zuwa gare shi kuma da ta tabbata to ba za a iya haɗa ta da sauran maganganu waɗanda suna da hujjoji daga hadisa a nan sallallahu alaihi wasallam wadda shi ne ra'ayi na goma sha biyu wasu suka ce akwai ismullahi al'azam amma yana nan a cikin sunayen Allah a koyi wannan hadisin Aisha da ya gabata ne raunin nan kaga a cikin hadisin ad'uka Allah ad'uka Rahman da'ukan Rahim a nan alaihi wasallam cewa innahu innaha innahu la fil asma'i allati sa'al da'awti biha أدعوك الله أدعوك الرحمن أدعوك الرحيم أدعوك بأسمائك الحسنى كلها سايو مارا من رأي بايا سيديك من إن مكتش القاضي إياد القاضي إياد من أشفاق يا توتشي و اسم الله الأعظم هي كلمة كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله تجي اسم الله الأعظم waɗanda su ne ra'ayuka ko maganganu goma sha hudu waɗanda ibn hajar a asqalani ya kawo su tare da wasu ambatan dalilai ne da cewa wasu da ne da ya ambata bai magana ta ingancin su ba ko rashin ingancin su kamar yadda ni an ta bani ingancin su wani ya ka kawo ya yi shuru a ko waɗanda suna da rauni sosai amma bai shi bai magana ba wanda kuma bai kamata ya shuru ba saboda shuru din nasa zai sa cewa ya hadisi inganta wasu ya yi magana kamar hadisin aisha ya ce da yi ya yi magana amma akwai waɗanda bai bai magana a kan rubu su za ka duba fasfal bari idan da jimi sha ɗaya zuzu na ɗari biyu da ashirin da hudu zuwa ɗari biyu da ashirin da biyar wajen da jimi goma sha ɗaya to a takaice abinda za mu iya cewa dukkan wani suna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya inganta cewa ya yi nasi cewa ismullahi al'azam ne to shi din saboda ka bismillah na din akwai amma ba wai guda ɗaya ba shi yasa za mu ga ya inganta a cikin hadisin buraida wanda shi fi kowane inganci sannan hadisin anas sannan hadisin umara da shi ma ya inganta da annabi sallallahu alaihi wasallama ce alhayyul qayyum dan shi ma yana cikin bismillah na azam saboda ka dukkan wani hadisi da muka tabbatar da ingancin sa nan sannan kuma yake nuna haka to yake nuna ismullahi annabi ya ce kaza ismullahi al'azam da to yana ciki wannan ne magana ko take kulatan magana a cikin wannan batu malam yake cewa fa du'a allazi yataqaddamu bi-dhikr wa sana'u afdal wa aqrabu ila ijabati min ad-du'a al addu'ar da ambatan Allah zikiri da yabo da kirari ga Allah kan gabace ta duk addu'a da ake gabatar da ambatan Allah da kirari gare shi da yabansa kafin ayi addu'ar to ta fi falala ta fi kuma kusanci wato ta fi kusa da ansa ta fiye da addu'ar da take zalla mutum kawai ya ta roƙon Allah ba tare da ya yabe shi ba ya mata kirari addu'ar da ka fara yaban Allah da kirari gare shi sannan ka ambaci bukatar sa bukatar ka to ta fi kusa da ta karbu a gurin Allah sama da addu'ar da babu wannan kawai tsurar addu'ar. ce ba da yake fa'idan zafa ila zalika isbaru al'abdu bi halihi wa maskanatihi wa iftisarihi wa i'tirafihi kana ablaga fil ijabati wa afdal to idan aka tsara hadawa bayan wancan ambatan Allah da yake sannan kuma aka aka kuma hadawa da bawa ya bada labarin halin da yake ya faɗi halin da yake ya faɗi galabaitarsa eh, ya faɗi bukatarsa bukatuwarsa ya yi ikirafi wato ya yi ikirari da laifinsa to wanda ya fi isa matuƙa wajen a anshi wannan addu'a kuma ta fi falala wato idan bawa zai addu'a bayan ya yaba Allah ya masa kirari da sunayensa mafiya kyau da sifofinsa mafiya ɗaukaka to kuma sai bawa ya rika fadar irin halin da yake ya Allah ni mabukaci ne ya Allah ni bawan ka ne ya Allah ni gani na kaskantar da kai da gare ka ya Allah ka ga mawuyacin halin da nake rayuwa ya Allah ka ga kaza ka yana faɗar irin yanayin da yake ciki sai itirafin Allah ni bai laifi ne Allah ni bai kaza tare da itirafi da laifukansa a gaban Allah to wanda addu'ar ta fi karbuwa sama da kowace fa innahu yakunu qad tawassala ila al-mad'u bi sifatihi bi wa ihsanihi wa fadlihi domin bawan da ya addu'a irin wannan to ya roki Allah ya yi tawassuli da kamun kafa ta hanyar wato fadar sifofin kamala na wanda yake roko ta hanyar faɗar ihsani kyautayi kyautatawa ta wanda yake roƙo ta hanyar faɗar falalarsa ka faɗi sifofinsa masu kyau da ihsaninsa da karamcinsa wato cikin yaban da kake yi masa duk ka ambaci wannan to ka yabe shi ka maimaita ka maimaita sannan wa'arraba sannan ya yi hannun hannunka mai sanda bisa da bukatar ka koda baka fito ka ce Allah ga bukatar ta ba bal sarraha bi shiddati hajatihi ko ma ka fito karara ka faɗi tsananin bukatuwarka وضرورته لضرورتك وفضله لبقاتك وتتلوجك ومسكنتك كلابيتك كنون بقاتك لقدن تلوجك زوال الله سبحانه وتعالى فهذا المقتضي منه وأوسام المسؤول مقتضي من الله تونا فأربك عتنك لقدن تلوجك لقدن لرورتك wani sababi ne wani dalili ne ta bangaren ka da zai sa karbi addu'a waɗancan sifofi kuma da ka faɗa na Allah na kamala da sunayensa mafiya kyau to wani sababi ne shi kuma wani dalili ne daga Allah da zai sa karbi addu'a ka faɗi wani dalili daga bangaren ka ka faɗi wani dalili da ya shafi ubangiji subhanahu wataala ta hanyar faɗan sifofinsa na kamala shi yasa wanda yake cikin bukata yake cikin larura yake cikin matsatsi addu'ar da ta karbuwa sama da wanda baya cikin wannan larura ake maka addu'a ina zaune lafiya ta lau babu abin da yake ba wata damuwa da take da wanda shi yana cikin damuwa addu'ar da ta karbuwa sama da zatawa to amma wasu sai su ga su ba za su ba sai da suke aiki kuma shi shi ne mai bukata shi yake cikin matsuwar amma ne ujibul mutarra idan da'ahu wa yashu al-muttar kalmar al anan tana nufin cewa sifar da yake ciki halin da yake ciki hali ne da Allah ke asa ba ba ku ga mushrikai ba in suka shiga wahala suna cikin wannan wahala suke ikhlasi Allah karba su don har ya karba addu'ar mushriki mai hada shi da wani mai zaluntar kansa ya zalunci ubangijinsa to ina ga musulmi ne kaɗai da Allah saboda haka mutum kada ya raina halin da yake ciki ya cewa shi kamar in yayi ba za a ba ka sani cewa halin da kake ciki na tsananin bukatuwa ka bijirar da shi wannan shi kansa wata wasila ce wani tawassuli ne da zai sa Allah ya karba ta shine malam yace fa hadal muqtadi minhu wa awsaful mas'uli muqtadi min Allah فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء لذا دليل da zai sa a karba addu'ar ka ta bangaren ka da dalilin da zai sa a karba addu'ar ka ta bangaren Allah da sunna da addu'a masa kirari wanda wani yana da cikin dalilin da ya sa kamar yadda muka gani a cikin hadisin Buraida da hadisin Anas sun yi wa Allah kirari sun Allah sun sun shi da sunan da idan aka roƙe shi da a nan a cikin abin da suka yi kawai kirari kai wa Allah wanda shi al-muqtadi min Allah daga Allah ta hanyar faɗa sifofinsa al-muqtadi kai kuma sababi daga wajen ka shine faɗar halin da kake ciki da matsuwar da kake ciki da tsananin bukatuwarka da tsananin ta da wannan sababin shi kuma shine zai haɗu da wannan sababin sai za samu sababba guda biyu masu ƙarfi za su addu'ar ka ta karbi malam yace fa kana ablaga wa alfafa mawqi'an wa atafa ma'rifatan wa ubudiyya to kaga haɗuwar waɗannan dalilai guda biyu ta bangaren ka da kuma ta bangaren Allah subhanahu wata'ala ya zan shine mafi isa matuka kuma ya zan shine mafi dacewa da mahallin da yake da ake wato a roƙon Allah subhanahu wata'ala a cikin sa sannan kuma shi ya fi cika da nuna sanin Allah da kuma nuna ubudiya gare shi wato bauta gare shi to in bawa har kullun ya nuna cewa shi bawan Allah ne wannan ba karamin matsayi yake nuna a yake ba shi abun Allah ka nuna kai bawan Allah ne ka nuna nuna Allah kai Allah ka ni bawan kai ni ba isa ba ni ba komai ba ni ka kantacce ne a gaban ka. wannan matsayi ne kake samu a gurin Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta annabawa da ubudiyya annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ya fi so a ce abduhu wa rasuluhu domin mai domin an ba shi matsayi babba ya da aka kira shi abdullahi abdullahi ya fi wasu zuwa ta wakai da za ka cika gari da su na yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce abdullahi wa rasuluhu ka ɗaukaka shi matsayi mafi girma saboda ka bawa ya nuna ubudiyarsa ga ubangiji ba ƙaramin abu bane ya ce wa an anta tara fi shahid ce a rayuwar mu ta yau da gobe a rayuwar mu ta yau da gobe kai kana gani wani walillahi masalul a'la mafi daukakar misali da Allah yake mafi daukakar sifa ta Allah ce annar rajula idza tawassala ila man yuridu ma'rufahu bi karamihi wa judihi wa birrihi wa dhakara hajatahu huwa wa faqrahu wa maskanatuhu kana a'taqa li qalbi rasul wa aqraba li qada'i hajatihi yace a rayuwar mu ta yau da gobe mai bukata idan ya zo wurin wanda yake son ya taimaka masa sai ya yi kamun kafa ga wannan da yake da bukata a gudunsa ta hanyar faɗar alherin mutumin ta hanyar faɗar alherin mutumin ta hanyar fadar kirkin mutumin ta hanyar fadar kyautar mutumin eh? an san kai mutum ne mai taimakawa ba ka gajiyawa kullum cikin roƙon ka ake kana bayarwa mun sani kana taimakawa kullum cikin taimakon nan Eh? kada ga halin da nake ciki ka duba dana ka duba kaza ka duba kaza ka nuna ko bukatar ka a gaban ka ka nuna bukatar ka da talaucin ka daga yadda kake cikin halin galabaita da kaka da kai to wannan ai ya kusa zuciya ta karaya ya tausaya maka ya taimaka maka bukatar ka ta samu biyan nan da wuri-wuri amma da za ka zo ka sai ka ce haka nan idan ka zo wajen ka ce an ta juduka tasarar bihir tasarar ce kyautar ka ba wanda bai ji ba ta gama duniya ko ina an san ta kai mutum ne mai kyauta wa fadluka ka shams halalarka da kyautayinka da alherinka kamar rana ne dayo karba wanda ita ya musun ya yi musun sa wa na'u zalika ya faɗe shi ya faɗi irin yadda yake وقد بلغ بلغت به الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك ka duba su ga halin da take ciki da larurar da take ciki ta kai matuka bakin haƙuri bakin jure mata kana zalika ablaga fi qada'i hajati wannan sai ya fi kaiwa matuka wajen ka samu ya samu biyan bukatarsa min an ya kula ibtida'an maimakon daga ya same shi ya ce alhaji ba ni kawai ce alhaji a bani nawa eh sani kaza bakar kaga in bai tun bai zage shi ba ya zo masa ya hana shi ya zo masa sauki don wani zai zage eh to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ba irin wannan kaka ce ya yi haƙuri annabi na tsakiyar sahabbansa zaune wata rana wani ba kawai kawai zai ci kwalata ta baya ya ce iya eh, tsani min malin da laisa min malin da yaka wala malin ba ni daga kudin alfukiyar Allah ba ta ka bace ba ta mahaifin ba ba ta ka bace ba ga ya kai ba za ka abani na ba sabai suka yunkuro a daga cewa gaskiya fada ba ta ba ta ba ma a ebo a bashi aka ebo annabi ce ya ishe ka ce a kace ku kara masa aka kara masa yace ya ishe ka ce a ku karo masa sabai duk hankalin ya tashi ransa ya baci a kyale da ya shi ne duk da ya kama shi ya ishe ku to waye a yi ba wannan sai tabi yi. ba ma ya roƙe su hada cin kwala to ma da yake fa'anta idan a rafta haza idan ka fahimci wannan yana nufin in ka fahimci cewa An batan Allah roƙon Allah ta hanyar yabansa da masa kirari gabatar da yabo da kirari ga Allah sannan da gabatar da buƙatar ka da tsananin bukatuwar ka zuwa gare shi da larurar da kake ciki shi zai sa addu'a ta fi karbuwa fa ta'ammal qawlan musa to ka sa kai kai wato karatun ta mutu kai wato tintintini game da magana annabi musa alaihi salam fi du'a cikin addu'a da yake ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir annabi musa alaihi salam bayan abin da ya faru da shi a masar na kokarin ya kare da isra'ila ya kashe ba kibbe a shi wannan ba isra'ila mugu ne aka fito ana neman sa ya gudu Allah ce wa walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan min an-nas yasqulu wa wajada min dunihi imra'atayn tazwijan qala ma khatbukuma qala la nasqi hatta yasdira riya wa abuna shafi'a فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء ya garin madiyana kasar madiyana yana zuwa kasar ya nufi inda ruwa galibi bako a wancan lokaci mutanen gari suna tattaruwa a gurin da ake shayar da dabbobi a yi ruwa don ya ba tattara su to ba ko in ya shiga gari zai nemi ya je ya kai kansa inda watakila zai samu wanda zai ce zai karɓi bakuncinsa ina zai je ya samu da zidan jama'a gidan bol ba a bol ko ko sai ya tafi matattara inda ruwa yake yake shayar da dabbobi a ibi ruwan da za su biya wajen da alaihi ummatan minan nasi yasku sai ya samu tarin jama'a jama'a mai yawa al'umma shine adad min an-nas sai ya samu adadi mai yawa na mutane suna ta shan suna ta shayar da dabbobin su suna kuma ima wanda za su sha shi da yasko an shafe maka makotin don ka kaddara dabbobin su da kuma su kansu su shayar da dabbobin su kuma su ima wanda za su tafi da shi gida can gefe kuma sai ya ga wasu mata guda biyu yanzu gadi suna ta dabbobin su suna ta kare dabbobin su kala ma kuma shi mai labarin me kuke ciki me kuke daura a sai suka ce mata la kala ta da suke suka ce mata mu ba ma zuwa mu shayar da dabbobin ko mu ebi ruwa a yi zira da ya sai makiyaya duk sun bar gurin nan sai mazan da suke nan ba za mu yi takuwa da maza don ba ɗabi'a ce ta matar kwarai ba ta shan kuɗi da maza eh, a ce bukata ce a hatta yi zira da ya sai kuma suka faɗi uzuri wa abu na shaikun kabir baban mu tsoho ne tukum dan kada ya a ah, to wai kun gina ku ba da miji ya za ku ku zo ba to kada ma ya musu da fiya sai suka su suka ba da hujja ki abuna ah, baban mu kuma fa tsoho ne tukum za ka ci kadai da namiji kuma ba zai iya zuwa ba ta kalahu ma sai ya shayar da su ya je ya samu ya kukkutsa ya shiga da namiji ne karfa an sani eh? mutumin da zai kai wa wani mari nan take mutu kankar fani ya mari mala'ika mutuwa ya zo masa da shi ya kuma yana da ƙarfi mutum da ne ƙarfi saboda haka ya je tutsa ya je shayin da dabbobin su ma ya su sai ya koma inuwa kala rabbi ya ubangiji bima an zanta ilayya min khairi abinda yake na alkhairi da zaka kore min fakir ni mabukaci kaga a nan bukatarsa fatararsa bukatar sai nuna wa bai ce allah ba ni ba sai duk wani abu na alkhairi ya ubangi ni mabukaci to kai la'akari da wannan kai la'akari da zunnun kauli zunnun da yake raka abin addu'arsa zunnun shine annabi yunus alaihi salam ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin a nan za ka ga cewa babu abin da ya yi sai itirafi da ya yi wato ikirari da ya yi shi ne laifi ne Allah ne mai laifi ne a gaban wannan ta sa Allah ya samu sa haka nan annabi adam alaihi salam rabbana zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kanmu wa illa wa illa taghfir lana wa tarhamna in baka gafarta mana ka ji kanmu ba kana kula da mai khasiri lalle tabbas za mu kasance cikin sababbu kaga anan bai faɗi wata bai faɗi bukatar amma ya kinsa magana ya kinsa bukatar na farko ya tirafi da laifinsa shi mai laifi ne sannan ya ba da labarin cewa in ba a gafarta masa aka ji kansa ba zai tabbata cikin sababbu kaga wannan labari amma yana nuna Allah ka gafarta mun Allah ka kai ya kunshi addu'a da duk da labari ne khabar ne amma ta zama na du'a domin abin da yake sufi abin da yake nunawa tabbas shi yana buƙatar wannan rahamar yana buƙatar wannan gafara an gane to kaga wannan shine ka girma, ma ubangiji subhanahu wata'ala sannan kai ikirafi da da da laifinka ka faɗa halin da kake ciki kadai shi kansa addu'a ce wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin me yi? kawai labarin halin da yake cike ga yawa ya ubangiji cuta fa ta shafi kuma kai ka kowa jirgin. bai ce Allah ka yi mu Allah ka kawai fadar halin da yake cike yi. amma mai Allah ce da jabna na wa kashafna babihi fa kashafna yi min Allah ce Allah ce sai muka sa masa muka yaye masa cutar a ashe addu'a ce amma bai fito karara ya ce allah ka yaye min cutata ba sai ya faɗi halin da yake ci to mala ya ce ka yi ta'ammuli ka yi tunani game da waɗannan annabawa ne amma ga yadda suka gabatar da addu'a su ga Allah subhanahu wata'ala kai ma ka rika yin haka yayin da kake cikin wata bukata ga Allah subhanahu wata'ala ka sa rai ka sa a zuciyarka cewa Allah zai amsa maka Allah subhanahu wataala ya samu dace inda muka faɗa da daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda kuma muka yi kuskure ubangiji ya fi mana abinda muka gabatar muka fara magana a kansa magana labarare da magana studio ba in kai ba ka da hali watakila ka san wani mai hali da ka san kuma cewa yana sa su dukiyarsa a cikin aikin Allah kana isa isar masa da wannan bukata Allah ta mu dace Thank you. That's all.